Shekara guda kenan nake dauke da farin ciki annashuwa tare da jin daɗi a gidana duk sanadin kazar nan da Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto shekara tir da cinta tana aiki yanzu kuma shekarar ta sake dawowa kuma za a ƙara sabunta komai ya dawo fil domin Hajiya Habiba ta shirya tsaf mu kawai take jira mu zo mu bada list ita kuma ta jancada mana aiki. ai na fi ki jin daɗi da zagayowar wannan shekaran domin kuwa ban ci kazan ta Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto ba wancan shekaran ya bar ni ko in ce an wuce ni ban samu ba sai dai na sha magungunan mata amma na zaƙo wannan shekaran a sani a list din waɗanda za a dafa wannan kaza ta sirri mai ɗauke da magungunan da suke gyara jikin mace har ta yi shekara guda cir yana aiki a jikinta. kwarai kuwa wannan shekaran kan ba za a barki a baya ba domin kuwa hajiya habiba tsafta shirya domin ta kawo kowace mace wannan kaza da take bukata mata da kuma tarin wasu magungunan mata da za su gyara wa mace jikinta ta yi tsaf domin ta faranta ran gidanta da kuma faranta ran mai gidanta sannan kuma a sassauƙan farashi ne domin kuwa promo ne na musamman za a yi kunci hajiya habiba ta yi tuntuni an fara ɗaukar list yanzu gidanta za mu je mu ba ta namu list ɗin na kayan mata da kuma wannan kaza ta shekara-shekara kuma albishir na musamman gare ki hajiya habiba jarumar mata sokoto ba a nan kawai ta tsaya ba bana ta zo da magunguna na maza wanda za su magance musu duk wani matsala da suke fama da shi kamar na rashin gamsar da iyali da sauransu akwai magunguna kala-kala wanda ba sai na ambata miki ba idan muka je muka yi ido biyu da hajiya habiba jarumar mata sokoto za ki gansu a sassauƙan farashi aini daɗi na da hajiya habiba ne akwai ruwan kirki bayan sarrafa magunguna masu kyau da inganci sai kuma ka ji kayan nata a sauƙaƙe kuma daɗin daɗawa yadda take tura su kowanne gari a faɗin najeriya kuma cikin aminci abin yana daɗa tsima kuma yana daɗa burge ni aini duk wata mace da bata sha maganin hajiya habiba jarumar mata sokoto ba ba na mata kallon mace domin kuwa magungunanta 100% ne wato tested and trusted ina gaya miki kawata ba kowace mace bane za ta gane amma na fi so duk inda kika zauna ki ba da namban Hajiya Habiba jarumar mata Sokoto ko kuma ki bada adireshin ta wato ki ba su namban ta 080 83 72 30 40 ko kuma 081 36 85 16 03 za a samu Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto akan waɗannan nambobin kuma tana nan a cikin garin Sokoto ku tuntuɓe ta domin kowane irin kayan ku na maza na mata in dai magani ne kun zo gidan ƙarshe kat kenan tana muku fatan alkhairi da barka da zuwa a da yaushe kada ku manta kazar dahun shekara ta zagaye ku zo ku ba da list a sassauƙan farashi. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ibtisam kashi ne 21. Hannu ta sa da sauri ta rufe fuskarta, sun ba ta ta yi, ya fito daga kicin ɗin yana shafa fuskarsa. lallai Aminu, lamarinka ya fara ƙarfi. Yaushe ka zama haka? Ya sake shafar sajensa. Lalle an yi girman kwabo. So ba ruwansa da girma, ya faɗa a fili yana murmushi. Ita kan gaba ɗaya aiki take tana murmushi kamar wata wawiya. Hannu da sa bayan ta gama miya, tana so ta ɗanɗana ta ji ko komai yaji. Tana kaiwa bakinta ta ji tana neman yin amai, don ƙirjinta da ya buga. lallai tsabari ne da ta shiga ne ya sa ba ta san jin ƙamshi ko ɗanɗanon abincin. Tabbas yau ita kaɗai ta san daɗin da take ji saboda kalamansa. Bayan ta kammala duk abin da ya kamata ta yi a kicin, ta je ta shirya tebul sannan ta nufi ɗaki wani irin yanayi take jin kanta a ciki wanda ta san na farin cikin aminu ya faɗa tarkon santa ne sakarwa jikinta shawa ta yi tana sake rantsa ido sakamakon daɗi da take ji sabulu ta jinyo ta fara gugawa a jikinta kaushin sai sake sanya ta cikin nutsuwa samun kanta da shinshina shi ta yi ta ta wanke jikinta tana sake limshe ido hakan ya sa ta daɗe bata fito ba ɗaure da tawul ta fito tana mai da gashinta da yake a jike baya san bata kula da kan gado ba idanunta ne suka sauka akan gadonta Amina ta gani zaune a bakin gado yana ta danna waya ita kuma tana tsaye sai buɗe hanci take tana shinshino kamshin ɗakin kafin ta sake daga kafa ta ji wani irin amai yana shirin fitowa da gudu da koma ban ɗakin da kira ta kai kanta saboda neman kwace mata da yayi Amina na zaune ji ƙaƙarin amai shi da yana zaune irin ya basar ɗin nan yana sanya ga me za ta yi jin da ban ɗaki ya saka ya ɗan sauki ajiyar zuciya ba dai kunya shi take ji ba da sauri ya miƙe tsaye hankali a tashi amina ya miƙe bi ta ban ɗakin yana tambayar ta lafiya gaba ki ɗaya sai da ifti ta amayar da dan abincin cikinta da ta ci da safe Tsugunnawa ya ga faɗanta yana mata sannu, sannan a hankali ya shiga ɗan ga bayanta. Baki da lafiya ne? Miki ba ta yi bayan ta gama ta kuskure bakin ta sannan ta kalle shi idan ta yi ja saboda wahalar da ta sha. Wallahi ban sani ba kawai na ji ba na son kamshin ɗakin. Aminu ya zaro ido, subhanallahi, ha kawai? Ta daga kai a ɗan galaɓaice, ta kasa cewa komai. Ya taimaka mata ta sake wanke baki, ya sa hannu ya wanke mata fuskarta da kanshi. Sannan ya kamo ta zai mai da ita daki ta ce Habibi wait please. Aminu ya tsaya, Gani ta koma ban ɗaki ta ɗauko sabulin tana shinshinawa. Menene hakan? Ƙamshin nake so, Allah ji nake kamar na gutsira na ci. Zaro ido ya kuma yi, sabulin zaki ci? musu ta ce, eh, wacewa ya mayar da shi inda yake, sai ne sake fito da ita. Bakin gado ya ajiye ta nufa wardrobe ta. yana neman kayan da zai ɗauko mata, ya ta kuma yunkurin amai. Ta ruga ban ɗaki, ya bayan ta cike da tashin hankali. Ba zai yi ba gaskiya, asibiti za mu je yanzu, ya faɗa yana sake riƙe ta. Habibi da zufa lafiya ta galau, ciwo ko awa biyu bai yi ba yana neman illata ni. Ni kam ina ji mutuwa za. Da sauri Aminu ya toshe mata baki da bakinsa. Jikinsa hatsima yake saboda kar ta furta a bakin mala'iku. Ya dogo fuska dan hada yace, "Ba na san irin wannan farajin. Ki bakatara ta yi aikin ta. Ki daina gaya min irin wannan kalmar saboda zuciyata ta za ta gaza jurewa." Murmushi ta danyi ganin yadda yi. Ya dogo ta yace, "Cuta ba mutuwa bace, zaki warke insha Allah." Muna nan tare har sai kin haifa mana bebi mun aurar da su tare da Ilham. Ibtisam ta shiga raba idanuwa. Nani ya fara zagaye kwakwalwarta, kalamansa suka sanya ta cikin hasashe. Yau sati uku kenan tana jiran period ɗinta. San bata damu saboda yadda suke ta ƙoƙarin nuna wa junansu kulawa ita da Aminu. A koda yaushe kowa ƙoƙarin faranta ran ɗan uwansa yake yi. Shi yasa ma san bata tsayawa yin tunanin ƙananan abubuwa irin wannan. Kanga da ya kwantar da ita, ya miƙe don komawa ya ɗauko mata kaya. Ya ji ta riƙo hannun rigarsa. Aminu ya durƙusa shi kansa jiya yana mata biyayya ba tare da ya san hakan tana faruwa ba. Habibi me kake cewa ne? ta tambaya tana kallon cikin idanunsa ya ɗan yi shiru alamar nazari kafin ya ce oh nufi na ki samu wasu islam baby ibtisam ta rantsa ido a don koma baya ka faɗa abin da ka ce ya sa gyara zama yana riƙe da hannunta ya ce zancen bibi da aurar da su da ne da sauri ta sake riƙe rigarsa hakan ya sa ya kalle ta sannan ya kalli hannun rigarsa habibi i think sai kuma ta ɗan yi ajiyar zuciya ta ce shi ne ma saboda wasu da irin wannan yanayin yake farawa kuma ni ma katsai ta yi alamar tambaya ce you think me ta dan shagwabe fuska tare turo baki kamar mai shirin kuka ta ce shi dai ya ce shi me ba dai aljanu ba haushi dan kama ta kaɗan ta yi roro da ita cikin dan ɓacin rai ta ce wani aljanu kuma ciki fana inda ya kalle ta ne ya saka ta juya baya da sauri tare da sakan ta cikin filin shiru yana nazarin kalamanta har ta fara tunanin wani abin sai kuma ta ji yarin gumi ta ya kwanta sosai a bayanta ya jawo ta jikinsa sosai yana sumbata duk inda ya samu da yake tawul ne a jikinta ya warware shi tare da matsayi cikin girjinsa yana cewa Allah Allah ya sa Allahumma amin Habibti za ta haifa min bebi hannu da sa tare da rungume shi ita ma sai dai takan rantsa ido sakamakon tashin zuciyar da yake kuma addabar cikin murya mai tsananin sanyi ta ce dan Allah bibi ka dauko min sabulin ji ne ke kamar zan mutu idan ban ji shi a kusa da ni ba Aminu ya dauko ya kalle ta ta bashi tausayi sosai ya tashi ya dauko mata ta karba da sauri ta kai kusa da hancinta tare da jin numfashi da karfi Mikiya tsaye yana cewa wannan bibi din da alama mai sabulu mu kai. to binciko ko kamfanin sabulin sun yi turaren shi ba ta iya kula shi ba ita kaɗai ta sanya take ji da haka ko ta faɗa ba ganewa zai yi ba ya taimaka mata ta sa kaya ya ɗebo hijab ya bata sannan shi ma ya je shiryo suka tafi asibiti ana gwada ta ya tabbata ciki gare ta gyara murya ya irin ta manya yana danne abin da yake ransa ya miƙa dukto ɗin hannu suka sake musabaha yana mai congratulations murmushi ya ce mu za mu koma dukto ɗin jikin raɗa ya ce to kuna ba ku guri ne kafin ku ƙara samu ta hannu sa aljihu ya ɗan ɗaure fuska ya ce kai fi da ke neman magana shi maka akan yaro ne wanda zai nuna zumuɗinsa a fili ya dan jinjina kai ya ce zancen yarinta da rashin sa ai babu tunda dai ga bebi na gyaran murya yana mai wani kallo duk da ya guntse dariya sai ya kalle Ibtisam ya ce bari na amsu abu bai jira me za ta ce bai fita yana fita Aminu ya dago ta yarin gumi ta a jikinsa kenan dakta ya bude kofa yana cewa bari na dau waya da sauri Aminu ya dan sake ta yana sake yin gyaran murya ita ma ta koma ta zauna tana dan kallon gefe da gefe koma dakta din yayi ya rufe yana cewa a'a ku ci gaba na dau wayar daga baya kunya da ta bi kama ta har ta kasa bari su haɗa ido da shi ai ba shiri ya kalle ta ce shi mu bannan ta kalle shi ta ce kai ma yayawa ya saka ka a asibiti ya dan kalli kofa ya ce zan gamu da shi sanan daɗin da ta na rungume ko baki ta dan buɗe ta daga kai tana dariya ƙasa ƙasa suna fita daga cikin asibitin suna hanyar gida ta yi bacci hakan yasa bata san me yake faruwa ba har suka isa gida ko da ya gama fakin bata farka ba shi ko bai tashe ta ba sai kujera da ya ja baya jingina shi ma ya shiga danna waya shigo su islam daga islamiyya su ta saka ta tashi kallon juna suka yi ta da aminu ya saka mata murmushi tare da cewa ya zan yi tunda zuciyata ta kasa tashin ki habibu kin shan mace ni wallahi baki ɗaya kin hana ni sukuni ni kuma me na sake yi ta magana cikin shagaba ya kai bakin sa ya sumbaci gefen kumatinta ban san me ke damuna ba akan ki bana iya boye yanayin da nake ji jin ana ƙwanƙwasa gilashin motar ne ya saka shi saurin buɗewa. ya kalli yaran tare da miƙa musu hannuwan shi suka kama an dawo eh suka faɗa ga baki ɗayan su Mami unguwa kuka je ko kuma fita za mu yi? Ilham ta tambaya tana kallon Ibtisam. Dawowa muka yi, mu za ku je ciki ku yi wanka. Bata kula shi ba, ta bayan suka shiga. Da kanta ta yi musu wanka ta shirya su, sannan ta zuba musu abinci tace su zauna su je. Ita sun je ta yi ba ta son zuwa wajen. Zuciyar ta ba ta so ko abincin da dina sai ta ji kamar ta yi amai. Bayan kwana biyu, zaune ki a falo na ta faman cin gawasa, ya ci ta kai kwallo shida. Ina riƙe da remote idanunsa na kan TV, ina kallon fim ɗin su bulle da su bulluwa. Na dan auta da Jamila na gudu. wanda babbaka dariya babu abin da yake yi yayin da bilkisu ke can cikin ɗaki tana fama da ciwon ciki kamar za ta mutu ta kira shi ya fa kirga yana can yana kallo ganin za ta mutu ya saka ta kira nan ba umma ta ce su zo su taimaka mata cikin azama umma ta fito ta isa sashen tana zuwa ta tarar da umar yana ta dariya ya sa tv a gaba mamaki ya kama ta ta yi da tan babu kowa ne sai bilkisu ita kaɗai ashe mijinta yana nan ta karasa ciki yana ganin ta ya tashi zaune ta ce ina bilkisu tana daki umma lafiya mamaki ya kara kama ta ta ce yaushe banka da ita tunda kawo ni fa ina nan ita kuma bata fito ba bila bacci take yi kin san amare sai da bacci amma wani abin togare ta ta ji kamar ta sabga mai mari ta ja dan karamin tsaki ta ce ta shigar ni wajenta sai da ya sa a TV din sannan ya gaba ta bayan sa suna zuwa suka tare jini na bullo daga kasan zanin jikinta umar ta kanta tana salati tana kiran sunanta Umar ko zaro ido ya hankali a mugun tashi ya ma kasa yin komai saboda tsoro jikinsa har rawa yake yi me yake faruwa da ke haka Bilkisu ya zaki shiru kina cikin ciwo bai kira mijinki ba bayan yana gida cikin tsananin ciwo bilkis ta ce amma na kira shi na kuma buga masa waya duka ganin ban gan shi bai saka na kira ki amma da kalli umar cikin bacin rai wanda bai taba gani ba ta ce masa umar ka gama zama da yata ko da kuwa kai kadai ne namiji a duniya ko ka saki bilkisu ko kar ka sake ta sai ka bi gidan nan dan ban ga uban da zaka zauna yi mana ba wato tana nan za ta mutu kana can kana kallon su Jamila na gudu ko ka tattara duk abin da ka san naka ne a gidan nan ka koma inda ka fi wayo ta ɗauko da suka fito zuwa mota gaba ɗaya ta rikice ce da fito jin kiran da umma ke mata cikin hanzari ta taimaka umma suka kai bilkisu asibiti suna zuwa aka kai ta emergency inda suka gano karamin ciki ne da ita amma kuma ya zube bakin ciki kamar umma za ta yi kuka sai dai babu yadda za ta yi aikin gama ya riga ya gama wannan ɗaya ya cuce su haka aka sa mata drip saboda rashin ƙarfi umma tana nan zaune sai sakawa da warwarewa take bayan ta farka ta kalle ta a bace ta ce kin bilki su idan haɓa ki tashi kin karɓi yancin ki ba umar ne zai da rayuwarki ki mutu a banza ya auri wata don haka ina son ki nuna masa kima mace ce kamar Ibtisam wannan abin da yake shi yasa bai daraja ki ba wannan mutum wallahi idan baki wasa ba haka zai saki na kasa a banza a wufi a da na amince da shi saboda farin cikin ki sai dai yanzu ba zan iya bari zaman ki da shi ya halaka min ke ba hawaye take sosai ita kanta yanzu ta tabbatar Umar baya ta inda take kuka tana kiran shi har amsawa yi da farko ya ce menene da ta ce ya zo sai ya kamar bai ta ba cikin hawaye ta ce umma ya zan yi na rasa yadda zan yi masa wallahi duk abin da nace miki zaki Bilkisu ta canji na kai suna fita shi kuma Umar ya fara zage-zage yana cewa bai ga ubin da ya sai raba shi da matarsa ba kuma babu inda za shi dan ba shi da wajen zuwa ƙauye ne kuma ba zai koma ba sai in ziyara za shi jini kila ma al'ada ce ta kubce mata dan kasanta bata san ta kula da kanta ba ya ja tsaki ya ce dadin da ilimi na ba wai jahili suka ajiye ba ya kwance sai ci gaba da kallo don ko kudin hawa mashin bashi da shi bare ya ce zai bi bayan su ko da suka dawo umma wucewa ta yi da Bilkisu sashen su saboda an bata bed rest na tsawon sati biyu idan ta koma bangaren ta Umar ba saurara mata zai yi ba har dare babu Umar babu labarin sa tun Umar tana aunawa har ta cire rai ita kanta Bilkisu abin ya bata haushi fiye da yadda Umar ta ji sai wajen tare ya shiga yana muzurai ya tare Iman tana cin abinci ya zo na kusa da kujera yana kallon falon ya ce dan zuba min na ci nima wallahi yunwa ke ji Iman ta yi masa banza saboda duk haushin haushinsa suke ji baki ji ba ta kalle shi babu ya kare abincin ne ya kare ko kuma me shi din ya ja tsaki kina da ɗari biyu to iman ta sake kallonsa cike da reni eh ina da ita yawa dan ba na je can da siyo gurasa a bakin titi iman mamaki da takeici suka rufe ta ce. kati za a siyo min ba da data fito umma ta hana shi magana inda ta kalle shi tace au kai hanzu kana cikin gidan nan dama baka fita ba umar ya shiru ba ciwo ne ka gidan nan ba ka rubuta mu takardar yarinya ka bani ba na son auren ka da ita ni na haifi bilkisu ba kai ka haifa min ita ba don haka ka mata wani umma duk me zafi haka lafiya lofa muke zaune haka kawai duk sanda abi haɗu ma'aurata sai a fara zancen saki umar ya magana yana kawai da kai gefe eh a lafiyar naje na tarar da kai kana kallo ido kuma tana ɗaki ciwo ya saka har zubar da cikin jikinta ko umar ya zabure yana zaro ido ciki bari ta yi yo Allah na wallahi ban san tana da ciki ba ya zaka sani tunda ba damuwa kai da ita ba hankalinsa ne ya mugun tashi ya miƙe ya ce Umar da gaske ciki ne ya fita ya za ta nuna shi da shi ta ce ban san na fara ƙarya ba sai yau Wani jira amsa sabar ce, Abba na Kaduna yana dawowa zai kira mahaifinka a raba auren nan. Don wannan karan ban ga wanda ya sai mai da ƴata ɗakin ka ba. Ko wancan karan nice na amince har aka amince da kai. Zuba ce ta fara keto mai. Bari, ciki, raba aure, kawo. Gaba ɗaya jiya yunwar da yake ji ma ta bar jikinsa. Gaba ɗaya hankalinsa ya yi mugun tashi. Ina neman yi wa Umma magana ya ga ta koma ɗaki. Kallon Iman yayi ita ma ta hau sama da sauri cikin hanzari ya nufi ɗakin Bilkisu. Me zai je ofe ya ji a kulle. nan ya bubuga kamar mai shirin guga ya ce bili na amarya don allah buɗe mu yi magana ba ta kula shi ba ba ta kuma da niyyar tanka mai duk da zuciyarta ba haka ta so ba ba za ta iya buɗe masa ba saboda kamar yadda umar ta faɗa ne umar ba zai ga ta ba an ta nuna masa kuskurensa ba inda yake mata magana kamar zai yi kuka shine ya saka ta tushe kunnanta tana rantsa ido cike da zafin rai ta jawo fulo ɗin da ke kan gado ta rufe kunnanta da shi da karfi tana zubar da kwalla yanzu gidan laifin ta ne sanadiyar zubewar cikin ta tunda ta kira Umar tun farko bata tsaya jiran Umar ba ila da bai zube ba tana jiyo shi daga waje yana cewa bili na zo ki buɗe min dan Allah wallahi ban san kin kira ni ba dan Allah ki buɗe min yaki a bar kaunata. kin fi kowa sani yanzu zuciyata amma mai take da ki dan Allah bili na gaba ɗaya ta rasa abin yi a hankali Bilkisu ta taho wajen kofar saboda zuciyarta tana neman fin ta har ta kama handal ɗin da nufin buɗewa sai ta ji kiran wayarta haka ta gungura kekenta ta je ta ɗauka ganin umma ce saka ta yi saurin ɗagawa inda ta ce kada ki sake ki buɗe mai kofar nan kin ji na faɗa miki idan ba haka ba zai ɗauke ki a babban za kuma ki bari ki karbi yancin ki wannan fadan naki ne ba nawa bane kuma ba na abban ki bane da alama tun farko da ina shiga fadan ki ne saka kika saki jiki ba ki nema wa kanki yanci da kanki hawayen da ta share ta ce umma yana ta hada da Allah na rasa ya zan yi magana cikin ƙara sakin wani kuka umma cikin danka kausa murya dan ta shiga hankalin da ta ce na ti faɗa miki kar ki kuskura ki bude ki kuwa haushin abin da ya samu jaririn ki bai isa ki nuna mai kuskuren sa ba Allah ya ga zuciyarki ya ga tashi don haka ki daina ma sauraron sa Bilkisu ta jinjina kai sannan ta aje wayar tana dora kai saman cinyarta. Ganin ta ki buɗewa ya tabbatar masa da cewa ita ma ta jawo shin abin da ya faru. Hakan kuma ya sake tabbatar masa da cewa Bilkisu za ta iya raguwa da shi. Ya matso kusa da kofar yana mata magana cikin magiya. Shikenan sa hibata tunda ba za ki buɗe min ba. Zan je kan titi na kwanta har mota ta bi kaina tunda ke ma tsane ni yanzu. Umar na kama faɗa mata haka ya wajen jiki babu ƙwari. Da sauri Bilkisu ta nufi kofa ta buɗe sai dai bata ganshi ba alamar ya wajen. wani ihu da saki wanda ya saka su umma fitowa da gudu suna tambayar ta lafiyar ki bilkisu menene haka umma na shiga uku umma zai kashe kanshi dan Allah umma ku bashe min duk abin da ya ga dama wai yo Allah umma wallahi ina san shi Tsabu ta kai ce yasa umma ta kasa yi mata magana ji take kamar ta shaƙe ta saboda haushi harara kawai ta zabga mata tare da wucewa ta koma ɗaki tana ta masifa Iman ma tsayawa ta tana kallon Bilkisu, wacce ta kunkuro kikanta ta riƙe hannun Iman cikin kuka ta ce, Iman, ku tausaya mu, ku gane cewa Allah ya yi umar a haka ne. ko da ifti ya aura halinsa ne a haka don Allah ki bi shi ki ce ya dawo saboda ta kyalle sai sa iman cewa bari na je ta fita can bayan wasu lokuta sai ga ta dawo inda ta samu bilkisu a falo ta ce na same shi a bakin gate ya ce shikenan amma ki bari umma ta huce sai a sasanta bilkisu ta soke wata nauyi a jiya zuciya tana limshe ido umar kam yana waje yana ta safa da marwa yana kallon wayarsa tare da leƙen ko zai ga wani ya zo ya ba shi haƙuri ganin imani sa ya yi kwafa tare da yin wani murmushin ya ce ai na san ba za ta iya rayuwa ba ni ba ina kokarin buɗe kofa cikin kasaita da isa kawai ga imanta ya shawagin da ta koma ciki mamaki ne ya rufe shi kamar ya kira ta sai kuma ya tsaya na kallon abin da take ko komawa ta ta dawo haka ya karshe zaman sa ya koma ciki kishin ya shiga ya dinga buɗe drawers yana neman abinci wannan wani irin iskanci ne a ce ko abinci babu da babbe bai iya kunna gas ba sai abokin sa ya kira a bidiyo ya koya mai haka ya haukar dafa farar taliya ya zama mai da yaji ya zauna yana ci yadda ka san ya samu nama wannan wani irin masifa ne yana tsoron fita ya je ya sayi wani abu amma yana tsoron kai ya kashe dan kuɗin hannunsa a zo a mai korar kare ai dai an ce abinci ya kare ko gobe dai dole a kawo mai kuma ba so ake a kashe shi ba washe gari wajen karfe goma ya ga ba a kawo mishi abinci ba ga yi ji yake kamar zai mutu ya so duba wata taliyar amma babu ita kenan ya samu yar kaɗan jiya ina mamakin dama bilkis kullum a gidansa take amso abin dafawa kenan ko me a bace tashi ya fita zuwa sashen su umma. Ya yi sa Abba ya dawo da alama jiya da daddare ya dawo. Cikin jin daɗi ya kalle shi gani yana karin kumallo. sumsum ya shiga ya duka yana gaishe shi abu bai tamka mai ba ƙarshe ma ya kama bai san da zaman sa agun ba idan sassauta murya kamar mutumin arziki ya ce abba kai ma fushi kake da ni abu ya ajiye kofin shayin hannunsa kamar ba zai amsa mai ba sai kuma ya ce bari ni kake wannan magana ba ko umar ya kala tausayi ya ce abba ina son bilkis na rantse da sarkin da ke busa min numfashi ina son ta duk abubuwan da suka fara tsotsayi ne ba da sani na bane wallahi abba ina ji a jikina asiri aka mun san ba san san da nake aikata wasu abubuwan ba Idan nisa cikin sanyin murya ya ce, Idan hau ku raba auren nan abba, rayuka ne za su ɓaci. An zo gurin, daidai wajen ma kuwa. Umar dan Allah wani rai ne ba gama ɓatawa ba a cikin gidan nan. Ashe akwai raguwa ban sani ba? Umar ya saurin cewa ba haka nake nufi ba abba. Wallahi baka fahimce ni bane. Tashi ka bani guri. Ba an ci Bilkisun ta ce ta haƙura da auren ba? Ina ga ai an hutar da kowa ko? Allah ya haɗa kowa da nashi rama. Lalle mutanen nan sun shirya raba su da Bilkisu kenan. Me masa yana cin arzikin da ba sai yanzu da ya ga tabbas za a raba su. ya zauna ya dinga bawa abba guri har umma ta zo wajen ya dare tana ta magiya kamar makawan da ya rasa hanyar gida kuma na shirin magana ta hango bilkisu a cikin gefe tana hawaye hakan ya sa ta haɗiye yawo mai ɗaci babu yadda za ta dole ta haƙura kafin bilkisu ta watsa musu ƙasa a cikin ido umma ta daure cikin halin ko in kula ta ce ni babban bakin ciki na yadda kake mata kamar ka samu dabba umar ka manta wace ce bilkisu a wajen mu bilkisu ɗan mu ce ta cikin mu yar uwa a gurin ibtisam idan haka kana da mutunci zaka lallaba ta fiye da yadda zamu in har da gaske san ibtisam din kake ai ba za ka so abin da zai illata ta ba ko ya shiru yana sauraron umma jikin sa take ya danyi sanyi umma ta kalli abu sannan ta kalli bilkisu da ce zan sake baka bilkisu a karo na karshe idan har ka kusura ta kuka ko ranta ya baci ka san da cewa sai ka bar gidan nan ko da ko shine karshen rayuwar bilkisu tana kai wannan ta ja tsaki tare da barin wajen abu ya masa nasiha sosai Sana ya ce zai bashi jari ya sana'a ya riƙe bilkisu da kuma kanshi saboda halin rayuwa kar ya saba ana bashi ran da abin mutu ya zo Sara sayar yadda za su yi farin ciki ya lullube shi tare da ɗaukar alƙawarin zai riƙe ta kamar kowane miji a gurin matarsa yana ƙoƙarin miƙewa suka ji murya bilkisu ta ce abba ko ka bashi ni ba zan koma ba takarda ta ne ke jira gaba ɗaya mamaki ne ya rufe su suka kalle ta cikin mamakin abin da ta faɗa tabbas tana son umar kamar ranta sai dai ganin yadda iyayenta ke lallaɓa shi suna kashe mai kuɗi saboda ita kuma duk da hakan babu alamun su a tattare da shi ya saka ta ji ko za ta mutu yanzu kam za ta haƙura da shi ta tabbata iyayenta ba sa farin ciki da wannan auren gashi a dalilinsa ta rasa ɗan jikinta Cikin mamaki Abba ya kira Umma wacce ke zaune a bakin gado rai a matuƙar ɓace. Fitowa ta cikin ƙunar rai. Sai dai jin kalaman Abba ya saka gaba ɗaya ta tattare hankalinta kan su Cikin dauriya ta kalli Umma sannan ta kalli Umar ta ce, "Ya Umar, dan Allah ka bada takarda ta kafin ka fita. In kuma kana buƙatar biro da fefa ne, yanzu Iman sai ta kawo maka." Ta mai da ta kan Abba ta ce, "Abba, dan Allah in ya rubuta a ba Iman ta kawo min." Bata jira me za su ce ba, ta shiga ɗaki da kulle. Kuga kawai ta saka tana dukan kirjinta ita kaɗai ta san irin masifar sanda da take wa Umar a rayuwarta gaba ɗaya falon ya shiru kowa mamakin abin da ya faru yake Umar a firgice ya sa gwiwoyinsa a ƙasa ya haɗe hannayensa ya ce abba wallahi Allah na duba dan Allah ku yafe min Mikiwa abba ya faɗa ki Umar ta bayan shi hankalin Umar ya yi mugun tashi tabbas yanzu abin ba wasa ba ne, ya shiga uku ya zai yi dikin da ya magiya Bilkisu ta iya yadda gashi abba ya kulle bangaren su dikin abba yadda ya koma ɗakin shi na da Hawa kullum zai zo yana bada hakuri amma bilkisu ta dage ta ce sun gama zaman aure ita kanta duk ta canza ta rame amma ta kafe ta ce ba ta so san kuma a nasu bangaren cikin ya zo mata da laulayi sosai aminu kuma ya sake zurmawa cikin shafin ƙaunarta gaba ɗaya ya kasa sukuni saboda rashin lafiyarta in ya dafa aiki yana kira sama da su biyar ya dinga jin yaya jikinta da sauransu ifti gaba ɗaya ba ta iya cin abincin da ta dafa sai na gurin ummi shi ma daga ɗan wake sai tuwo da kunun gyaɗa kullum direba yana hanyar gidansa aminu kai abincin idan suka ji shiru kuma sai Aminu ji da kansa ya amso mata in yana gida ita kuma takan jure wajen yi Aminu da su Islam girki amma ita ba za ta ci ba yau aka samu matsala ummi sun tafi gaisuwa wata yar aminiyarta da ta rasu ifti na gida kamar za ta ci babu saboda yunwa Aminu ya shiga ɗakinta ya tarar da ita sai juyi take akan gado cikin sauri isa wajen ta ya dago ta zuwa jikinsa Habibti ya kai me yake damin ki hannu da suka ta riko shi ta sa idanuwan ta cikin nashi kamar za ta fashe ta ce ummi ba ta gida gashi yunwa nake ji wallahi kamar zan mutu haka nake ji Ya zaman sai tare da kwantar da ita saman kirjinsa bayan da gashin da ya shiga shafawa cikin lallashi ya ce to kuni zan zage dantse na dole na dafa miki ko indomi ce kici da kaina ma zan dafa miki i'm sure zaki ji dadin ta kallon mamaki ta mai ta ce, kai din ya dan hadi yawon bakin sa shi kansa faɗa kawai yayi dan bai san maya ake yi ba kawai dan zolayen nan ne mamaki ne kama shi da ji ta ce bana cin indomi taliya ma bana so sai dai yi min dan wake Aminu ya zaro ido yana kallon ta ya ce, "Dan wake." Ta dan shagube tana daga kai. Yanzu ne lokacin da zaki dan more shi. Ko ruwan titin da ka yi auren su bata ga ya dafa ba. Aminu fa an shiga tunani, yanzu ina yasan yanda ake dan wake. Abu ɗaya ya sani ana saka kuka, ita ma bai san a wani lokaci ake amfani da ita ba. Ifti da ta ji yayi shiru, sai ta juyo ta kalle shi, ya saka mata murmushi kamar gaske. Cikin wasa kai yace, "Wanda zan miki sai ya fi na ummi daɗi, zaki sha mamakin daɗinsa." Kwanta ina zuwa. Ya kwantar da ita shi kuma ya fice daga ɗakin. Yana shiga ɗakin sai ya sauke numfashi yana furzar da iska daga bakinsa. ku ya kira Aina ne ya saka ta dafa sai ya amso ya kai mata. Amma kuma idan ya kira ta shi kuma cikin ya ce baya so dole fa shi din ne zai yi ko? To idan shi ma ya cikin ya ce baya so ba. Kai ya subhanallahi ya faɗa yana dafa bango. Wai sai janyo ya kunna data YouTube ya shiga ya nemo yadda ake dan waken. Cikin sauri ya tashi na bikicin din. Duk abin da ya ga an faɗa haɗin sai da ya dauko ya ajiye a gefe wanda bai gani ba zai je ya tambayo ta inda ta ajiye. Allah Allah yake gama tun kafin yara su zo su gan shi. don bai san me zai ce musu ba ta youtube video aminu ya kalla ya mata dan waken shi kansa sai da ya burge kanshi ganin da komai ya kammala sai dai fa ya bata kwanuka sun fi nawa gaba ɗaya kicin ɗin yayi kaca-kaca ko ina fulawa da kuka ya zubo a cikin ɗan bal ya ɗauko tire ya ɗora yaji da mai da ruwan sha ya ɗauka ya nufi ɗakin lallai aminu mai mantawa kake da ka. abin da zuciyarsa ta ce kenan ya ɗan yi murmushi in ban yi bayan sai na tsufa zan yi da wannan ya shiga ɗakin ya tarar da ita ta fito daga wanka saboda tun da cikin nan ya same ta bini-bini ta yi wanka ta zama tamkar wata kifi sai ya je tire din akan gado sannan ya karasa ya ita ta zauna kalan bawul din ta mamaki ya bayyana a saman fuskarta dan ta dauka ma wata hidimar ya shiga ko kuma kila ta zai ya siyo mata ya kawo mata daga karshe ta yanke tunani akan lalle aina zai tura wata yi ya je ya dauko don ummi ta ce za ta sa a yi amma ibtin ta ce abin shi tana da raguwar san ba ta san dora wasu ummi wahalan nan baki ta saki ta kalle shi kafin ta kuma kallon dan waken ta janyo shi gabanta ta sa yaji da mai tana cewa wai da gaskiya bibi kai ne kai wannan hannaye ya saka a cikin aljihunsa ya dan zauna tare da har kafa ya ce ce miki akai shekarun da ne a banza ne ta sake kallon shi cike da mamaki ya daure fuska ya ce wiki kin dauka ban iya ba ya faɗa cike da kuri wallahi na sha mamaki ummi ta ce ba taɓa ganin kaso ya koya koyi ba bari abinci a gidan an ganka a kicin to ka shiga hadawa af yo kuma ina wata sani ne an gaya miki kin ga yanzu sai ki je ki ba su labari na tana motsawa ta ce da shi a'a fa kafa ka cika baki gabari baki ne zai bada amsa girkin naka ba wai ido ba ta ɗiba shi kuma ya saurin rintsa ido yana shafa tafukan hannayensa kamar mai shafa mai in bai daɗi ba ai ya ba da kanshi rufe ta ce komai ba hakan ya saka shi rantsa ido ya san an samu matsala ya juya cikin dakewa da rashin san nuna abin da yake ransa ya ce ya yi ya tambaye ta yana bin yanayin da daga allo me aka yi ta faɗa tana kallon shi tana kokarin ɓoye abin da take ranta ido ya kankance yana mata wani kallo fok ta sa ta sake ɗauka ta kai bakinta bata ko sake magana ba sai da ta ci sukun hudu ai Aminu bai san lokacin da ya saki murmushi ba dan ya tabbata komai yayi Habibi gaskiya ka iya wallahi ni daga yanzu ma kai zaka dinga yi min Ya fi na ummi daɗi ke me zan dinga yi kallon shi cikin marere cewa ta ce dan waken mana Aminu ya ce tab ki mai da ni kuku Hajiya sori ba zan yi ƙarya ba dan ba zan iya ba Allah babu ruwa na bibin ciki na ne yake so ba ni ba suna ɗaya hidan ta cinye tas da yake waya yake yi sai ta tashi ta kai kayan kicin ana tattara da aika-aikar da yi goshinta da dafi lalle ta ci dan wake da wahala dan da cin dan waken da wannan uban aikin ai gwara ba a ce ba dan ta shiga tattare kwanukan da aka bata sannan ta shiga wanke wanke sai da ta yi wajen rabi ya shigo tare da kamo ugun ta ya rike sannan ya kwantar da kansa kafa da ta ya ce yaushe aka tara kwanukan nan haka da su badan shigo babu kwanukan wanke wanke kallon da dan yi kaɗan ta ce dan wake ne ya tara mana waki ya dan bude ya ce wani ne na tara kenan murmushi ta dan yi mu dan karfa kicin in ta yake dan ban sanya ake yi ba na dai san da ina karatu a ƙasar waje amma ban iya ba ta danyi ƙasa da kai tana yana tsaye a jikinta suna iya hira kafin daga baya taya ta kifa kwanukan har suka gama ya ɗan kalle ta ce sai mu je yanzu kuma a bani ladan aiki ya faɗa yana jan hannunta ya nufi ɗakinsa suna shiga ɗaki tana dariya ta ce nawa ne kuɗin ta ci gaba da dariya ƙasa ƙasa a awan layi ni ba da kuɗin aiki ne miki ba zuwa zaki nan gurin ya nuna kusa da shi yana gyara mata fulu yaya an kusa kiran sallah fa ya shafa kai saboda ga baki ɗaya sa ransa da haka ya miƙe ya kamo ta dama an ce 'yan yaran nan sun fi jan aji wurin shimfiɗa suka saki dariya tare da hawa kan gadan daga nan ci gaba da faranta wa juna rai aminu gaba ɗaya ya laushi a hannun 'yan yarinyar da ya raina a yaushe in suna tare har mamakin kansa yake sai dai fa in suna cikin mutane yana nuna shi faɗin namiji ne babba ita abin ma dariya yake bata wani sa'in in ta ga ya daure a gaban mutane lalle ba shakka sahajiya ne suka juyan mai da hankali dan mutum ne mai sauƙin kai da yi wa mutum uzuri in yi laifi dawo ta daga makaranta kenan ta baje a falo ta kwanta tana bacci Gajiyar da tini yana ta ko cire hijab bare ta nemi abinci cikin bacci ta ci ta ana sallama amma ta kasa tashi da ta mama farki take yi iftisam umma ta kira sunanta tana bugun kafarta ifti ta bude ido a hankali wa za ta gani ai da sauri ta tashi ta rungume ta tana murna umma ku da zuwa yayi bilkisu har da ke umma ta girgiza kai ta ce yanzu barawo ne shigo hasata sai kina buje kina bacci sai a lokacin da dan rufe baki ta ce a buɗe na ba kofar umma ta rare ta hakan ya sa ta yi murmushi ta ce zan kula nan gaba. Bilkisu ta dan tura keken ta bayan ta gama zagaye falon. Dan yau ne zuwan ta na farko. Ta ce ke kuma haka yake sha'awar kwanciya? Kin ga yadda muka tarar da ke kuwa? Ke a takure bai mu a takure? Kai ta sun kai cike da jin kunyar Umma. Yanzu ba kowa ya san me ta samu cikin ko? Ba ta san ana magana akan cikin nan saboda kunya take ji sosai. Ni ma dawowa ta daga makaranta kenan na kwanta sai bacci. Bari na kawo muku ruwa. A'a, bashi wuce zamu yi iman da sai mun biyo. Cewa Umma tana sake kallon Ibti. ina kuka je asibiti iman ta faɗa tana shiga kicin waye ba lafiya umma ba kowa, bilkisu muka kai tunda da nan take ciwon mara shine muka je saboda ina tunanin ko bai gama ficewa ba mun je kuma an duba lafiya lau suka haɗa ido da bilkisu nan da nan ta mata sannu hira suka taɓa don umma yanzu tana ta ƙoƙarin jin ifti ta fahimci lalle duk abin da ya faru ita ce sila da ta ja ifti a jiki to duk hakan bata faru ba iyaye dan Allah mu dinga ƙoƙarin jin 'ya'yan mu a jiki especially 'ya'ya mata don sai ka ja su a jiki ne za su iya sanar da ke matsalarsu bayan sun gama hira ne su umma suka tashi suka tafi ita kuma ta je ta yi wanka a samun inda aka ba su ta shiga yin browsing tana yi aminu ya dawo ya zauna suka yi tare ta raka shi ɗakin sai ya yi wanka sannan suka fito falo a bangaren umar kuwa gaba ɗaya yanzu Allah ya jarabce shi da mugun san mulke su ga sha'awa da ke damunsa kullum in zai kwanta tabbas ya ji daɗin saduwa da ita ga shi yanzu duk yadda ya ba ta ta kafe ta tsare ta ce a'a gaba ɗaya ba wanda yake kula shi yanzu a gidan abinci wanda a bakin ƙofarsa iman take ajiye mai ta tafiyarta abba kuma ya hana shi shiga cikin gidan shi rayuwa ta mai zafi yanzu har ta take rubuta bilkisu ya saka a kwanan da ya ci abinci tisko kullum sai ya mata amma ba reply gaba ɗaya ya canza mai da hankalin zagon aiki dan babu wanda ke kula shi ɓoye ma kawunsa ya ce in har zai zo ya tabbatar ya daidaita da matarsa ita kanta gwagwa ta ki kula shi wani abu ya mai yawa abokan ma yanzu duk sun daina harka da shi wata zubiyar da rabuwa zazzabi ya kama shi cikin dare ya tura Bilkisu sako tare da sanar da ita halin da yake ciki. Kamar ba za ta kula ba, sai kuma ta tuna halin da ta shiga a dalilin kin zuwa da yi. Haka ta fito ba tare da sanin kowa ba, ta nufi bangaren sa. Hankali ta ɗan wasa. Yana daga cike miƙe da kyar don ko abinci rana bai ci ba. Yana tafiya yana fatan Allah ya sa ita ce. A hankali ya buɗe kofar nan suka da ido. Fuska ta daure tana neman juyawa. Da sauri ya ta yana cewa Bili ki yafe min dan Allah. Tsiyawa ta bata juyo ba. Hannu saka akan kafaɗarta. Zafin da ta ji ne ya sa ta dan juyo. bakinta na ɗarawa ta ce da sai ba za ka rubuta min takarda ta ba ya girgiza kai ko a haka za mu dawoma ba zan sake ki ba ki tuna ni mijinki ne na yi iya kokari na ganin kin haƙura to amma tun da kin kizan zan umarce ki a matsayina na mijinki ki koma ɗakin ki gobe yanayin da ni canza ya dawo gaban ta ya tsugunna ya ce Billy please to sai shi ne kama ta ta riƙe hannu ta ce ka sha magani ai bai jira komai bai rungume ta ce dan Allah ki dawo wallahi Allah ba zan sake wulaƙanta ki ba in hannu kuma duk hukuncin da kika ga dama ki ɗauka. Nan suka daidaita, washe gari ta sanar da Sa'abba ta koma ta Umar gaba ɗaya ya canza, tun san da ji Ibtisam na da ciki ya tsana kan shi. Ita ga ta tana renon cikinta, amma shi dan asara ya jawo sanadiyar zubar da cikin da ta yi. Wani dalili ya saka ya ƙara ƙaimi gun kula da Bilkisu, yana kuma fatan Allah ya ba su wani jikin. Hankalin Sa'abba yanzu ya kwanta don Umar ya canza, wanda zafin rai wanda har yanzu yake da shi. Cikin Ibti ya kai wata tara, haihuwa yau ko gobe, ta ajiye karatunta a level akan in ta haihu za ta dawo ta ci gaba Aminu da kanshi ne ba alfarma aka kawo Iman gidan ta zauna da ita sannan duk weekend ana na zuwa ta kwana biyu sai ta koma kulawa ta ko ina tana samu sau da dama takan yi kuka sai daga anya ta cancanci wannan farin cikin kuwa Ilham da Islam na tsananin santa ita ma tana iyakacin kokarinta har addu'a take a ranta akan kada Allah ya bata damar nuna bambanci a tsakaninsu da 'ya'yan da za ta haifa nan gaba. Alhamdulillah naƙuda ta zo mata suka nufi asibiti inda ta haifi ɗanta namiji Aminu ya sa mishi sunan Abdullahi idan yana son suna. Aminu bai ƙara zira a hajiya ba, bai kuma sake bi ta kansu ba. Mahaifin da ima dai suna gaisawa wani sa'in, har gida yake zuwa ya gaishe shi. Banda shi bibi ta kan kowa a cikinsu. A kodayaushe yana wa Allah da ya kawo Ibtisam cikin rayuwarsa. Yanzu hankalinsa a kwance yake, sai dan abin da ba a rasa ba, wanda mu da ni da ke da mai karantawa, mun sa rayuwa aure dole in ana tare, wani sa'in za a samu matsala. Allah ya ƙara daidaita rayuwa aurenmu da mazajenmu. Wanda ba su yi ba kuma Allah ya kawo miji na gari. Alhamdulillah. A nan muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna Ibtisam. Da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya sa mu amfani da shi inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Da wannan kuma nake muku ban kwana insha Allah sai bayan sallah inda zan zo muku da wasu sababbin labaran masu ƙayatarwa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tashar tsakar gida. Mu sha ruwa lafiya. Allah ya karbi